mun sami matsala ne irin na yanayin tsaro inda aka sami irin waɗannan boko haram za a ce wanda suka zo garin mu suka kakkashi mutane dai mu muna daga cikin wanda suka yi saura ba su mutu ba a lokacin bayan kwana biyu muka tattara namu ya namu kuma muka ce mu dawo jamhuriyar Nijar to gaskiya akwai matsaloli irin na ainihin tsoro dan a lokacin kusan hanyoyi duka sun rufe waɗanda suke shigowa cikin jamhuriyar Nijar ba hanyar da yake da kwanciyar hankali alhamdulillah ba mu samu matsala irin ta su tare mu ko kuma su yi mana wani abu ba a hanyar mu na tafowa jamhuriyar Nijar ta yi iyakacin kokarin ta game da yan hijira a nan garin musamman yadda lokacin da muka zo suka ba izini muka shigo a gaban su aka sauke kayan mu muka samu wani gida da aka bamu haya muka zauna a ciki sannan bayan kwanaki biyu kuma gwamna da kansa da jami'an tsaro da wasu nasaru suka zo suka gamu suka tattauna da mu suka tafi bayan haka kuma an ci gaba da ainihin a tallafa muna musamman yan gari kafin ainihin mu samu ONG su rika kulawa da mu mun samu yan gari sukan kawo mana tallafi na abinci na sutura ne da sauransu gingimi ba abin da za mu ce game da renawa akan abin da suka yi mana gaskiya to fatan mu a gaba dai mu ga dai wannan abin ya kare tunda muka taso muna tunanin mu ga wata biyu wata uku an gama da abun har yanzu akwai su har yanzu ko a ce an fara mayar da wasu a ƙauyukan su ba a fara ba to ya kamata idan aka samu wannan ma yanayin tallafin ma zai yi ma sauki ya yi ma gwamnati sauki da ONG wanda ya koma kan zai iya dan noma abin da zai iya ci ya dan kula da gidansa ba sai an tallafa mishi ba in ba an samu irin wancan yanayin a ah, ingantuwan gurare ba to akwai damuwa sosai gaskiya kira gare ka daga magabatan Nijar da na Najeriya gaba ɗaya. Ya kamata Najeriya, Nijar, Chad, Kamaru su ƙara himma na ganin cewa har yanzu fa mu musamman 'yan Najeriya har yanzu a Nijar ma muke takwana. Ya kamata su ƙara himma gaskiya kuma ba mu rena ma abin da suke yi ba muna yaba amma gaskiya abin su ƙara dagiya sosai. Farkon zuwan mu dai mota biyu ne muka zo muna mutum arba'in da biyu a cikin wannan motocin guda biyu. A mutum arba'in da biyu nan suna kunshi ne a cikin gida tara. wanda muka farkon zuwa mu kenan to daga baya wa'ansu sukan ji cewa ai muna wuri kaza su ma su zo su same mu yanzu ana muna da kamar gida dubu goma haka wanda muke da su da kuma ɗari shida ko da nawa ne bisa ga namu misali amma wannan akwai rifije ciki difilasi returne dukkan suna cikin wannan adadi